الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين wato maitatul gairil anbiya najisa idan ya mutun ya mutu to abin nan gawar jikinsa najasa ce sai dai annabawa ba za su zama najasa ba saboda saboda mutuwa hakanan wato akwai wasu malamai da ke cewa mumini ma gaba ɗaya ba shi najasa saboda mutuwa wal muminu bil mauti da'in jasa eh? eh ga malikiya makaruhi ne ba a kai cikin masallaci sai yi waje wa za mai ta tumalahu na fasun sa'ila hakanan duk abin da yake yana da jini mai guda a yanka ba to jikinsa na jasa ne kamar sauran dabbobi ah, kalkamlati alal mashhur kamar ah, kwarkwata bisa ga mashhuri bisa ga cewa kwarkwata tana da jini nata na kanta amma in an ɗauka ba ta da jini nata na kanta to abin motsan'ta ba na jasa ba amma ko waɗanda ce tana da jini nata na kanta to don mutum ya yi sallah da abin nan jikin abin nan farfata ɗaya biyu ba komai domin a rabu da ita yana da wuya ga jiki kun gane kuma in ta kai uku tana ba ta sallah matacciya matacciya busa shi amma an ɗauka tana da tana da jinin kanta eh, an ɗauka tana da jinin kanta amma an ɗauka ba ta da ginin kanta shi kenan ba ta eh, ba ta ba ta sallah ko na wace. sauro shi abin nan yana zuwa ko Ah, ina ne wal urgut in dabil kasar haka nan ah, kudi kudin cizo shi ma in an dauka yana da jirin kansa kamar yadda ibn al-kasar ya abin nan ya faɗa shi ma wato najasa ne in ya mutu kun gane wato nan wa mithlu kul dawf wal wal qur'an wato sauro da abin nan ah, misunan qur'an irin wannan kaska ko san kaska Eh, shi ma idan an ɗauka suna da jinin kansu in sun mutu na jasa ne yan an ɗauka ba su da jinin kansu jinin wani ne suke ci jinin wani yan eh, ɗauka ba jinin su ba wato babu komai wa ma ubina min alhayy haka nan abin da an ka nisantar daga mai rai kamar wato abin nan akuya na tsaye a ɗebo din abin nan ta ko kuma bundanta, to wannan najasa ne kamar irin da yan farauta ke yi su ɗora wa tun ba yanke ba su yanko a mutum yana da rai to wannan da sun kaɗe ko jasa ne awul mayyiti ko kuma an kaɗe ko shi daga mamaci shi ma jasa ne Min ma ta kulluhul hayatu abinda yake rayuwa dai tana sauka gare shi da mutum ya ɗebo abin nan ya ɗibi farce ya kai inda yake jin ciyo to ya zanna jasa. amma in ya ɗiba sama inda yake ba jin ciyo to wannan tsarki gare shi kun gane ko gare ka ka gane to eh eh, eh? eh. eh. to wato magani da najasa kenan din ya zan babu wata hanya sai shi sai a irin gwada ba ganin suke yi ba ana sa haka kawai don sai a cikin eh, wayan to ba su da sallah su waɗanda an ka sama eh, don babu wani amfani ka gane eh, da suna gani wannan ka gani magani da abin da yake babu wani abin magani sai shi to sai da kire masa a sa wani abu a cika ranar da an sa yanayi yanar idon an ɗinki sai ya fara tsoro Ah, a ba ya gani ko ba sai in ya zan tebe shi kuma ya zan lalura eh, in ya zan lalura kuma shi kenan ya zan mata lalura eh. daban wadda an ka yanke eh, in an yanke dabbar wato wadda yake yana yiwa ka ci ta to wannan an an samu masa ba ne. Hmm, hmm. ya yi daidai Eh, kamar yadda ake ba mutane mutum ya cika shi sai ya sha giya sannan ya daidai kaga eh, eh, giya ba na jasa ba ce to yin mutum da babu wani magani sai ya ta kenan kuma ma ta bauta ne ba galibi sukan ba mata amma wannan ai akwai wani magani wanda ba shi ba wadda na haihu kalkarami kamar misalin kabo idan an ka ɗiba inda ba a jin ciwo ba na ba ne amma yan ɗiba inda ake jin ciwo zan jasa, wal'al mai haka nan kashi shi ma abin nan na jasa ne wa zufri aka yi fa'in an ɗiba inda inda ake jin ciwo wal jildi haka nan fata fata babu inda za a ɗiba sai wanda yake ta bushe ga hannu ko ga kafa irin kasko kasko wannan ba ne ba na jasa ba wato su duka yan ɗiba inda ake jin ciwo na jasa ne wa lamnul maitati nonon motsai eh, shi ma najasa ne kun gane ko nonon mamaci najasa ne saboda ku wa dan marina ya sha nonon uwar shi bayan ta mutu in kun ji haka nan kun ce ya sha da jasa <laughs> in yabo ne ya zo zagi <laughs> ka gane to <laughs> eh, wa muharramin akali haka nan abinda aka haramta cin sa shi ma nonon sa jasa ne wato ba a cin nonon abin nan ba a nonon abin nan eh, jaki ko ko doki kal shanzir kama abin nan shanzir ba a cin naman sa ba a cin ba shi nonon sa wala ta ne ko jaka jaka mace ita ake ce ma atar wa bawlul jallalati wa raji'uha haka nan bawlin jallala dabba mai cin kashi wato kamar tunkiya ko ko nagi mai cin kashi kuma wato ba za a sha nonon ta ba haka nan kashin ta ba za a abin nan najasa ne amma in ba ta cin kashi to nonon ta halal ne kuma kashin ta tsarki gare shi wa iya kullu hayawan ya sami najasa abin da ake cewa jallala duk dabba wanda ke cin kashi wanda ke aiki da najasa ita ake cewa jallala ba a cin nonon ba shi nonon ta ba a cin kashin in ba a ba a taba kashin ta najasa ne eh a ga yadda bai littafi yace ya ce hiya kullu hayawan gulo hayawan dabba ne sai wannan abin nan tsuntsu ne da ungulu da kaza duk ma su cikin jallala suke eh bazan cewa yi babban jallala jallala turai cewa eh kuma kace hadda nono da ba ta ban gane ba baulin baulinta a'a ban da nono kuskure ne a ina yin wal bawl wal adaratu min al adami ghayr al anbiya haka nan bauli da kashi daga mutum najasa ne bai da fardatul anbiya amma da abin da ya fito daga annabawa su ba ba ne. don haka wato wanda ya sha jinin annabi ko kuma wanda ya sha abin nan baulinsa bai bai zarge shi ba kun gane Sarki gare ta don ba ta da jini ka gane in kana so ta ka abin nan ka ɗebo a imamiya baban zane bane abdullahi ibn zubairu ne har annabi ya ce wailun nasu minka wa wailuka minan nasu za ka yi bakin jini don zai tsaye gaskiya ko wanda ta riga mai bakin jini hasa yana yi so uh-huh. um, kamar akwai wani bayani da aka na na karatun azumi ne hmm. maganan zindiki ne ban gane zandiki zandiki munafiki wanda yake ya bayyana musulunci ya boye kafirci Ah, wa min muharramin akali wa makruhi haka nan bauli da kashi daga abin da anka haramta ci kamar doki na jasa ne ko kuma da anka karhanta ci kamar kyanwa abin nan kashin su na jasa ne ka wa zibi sabu wato abin nan zaki da damisa masu farauta zai kerkeci kashin su na jasa ne domin cin nama su makaruhi ne wal qaihu wasadid haka nan kuma ruwan kurji wanda fariha shine qaihu sadid ruwan kurji wanda yake akwai garwayin jini ciki shi ma na jasa ne waddamul masu'ul min al'adami aw ghairi haka nan jini wanda an ka tsaga ya fito daga komi ko daga mutum ko daga wata dabba in dai an tsaga shi an kai ya fito to ya zan jasa. ko da daga kifi ne balle to wannan a karama kallon eh. game da kashin dabbobi nan kamar su zaki da sauransu eh yakan ya kasance yanzu akan ɗaibo kashin sai a dinga jika ana ana ba mutane suna sha game da waɗansu cututtuka yana maganin waɗansu cututtuka to wannan yayi da wani to sai in babu wani magani sai su amma yan akwai ba ya halatta domin jasa ne ka gane eh eh eh, eh. Eh, kayan nisa ba ni ji eh. Eh. an ce ana rangwame ga abin da ya yi wuya yana zuwa wato za a yi rangwame mai gabin da yake rabuwa da shi yana da wuya yana nan tafi hakuri eh. haƙo shi ma jinin najasa ne amma in kana sallah an ce ka kai ka wanke ka kuma ka ci gaba da sallah za a yi magana akan shi wal qayr al mutaghayyir amai wanda ya canza an halatta ta idan ka yi amai ka ji ya ya mi daga yadda ka ci shi to ya zan jasa tila sai ka wanke bakin ka kun gane wal muskil kalhamri duk abin da yake yana sa maye in an to abin nan najasa ne wa huwa magani ba bala abin da ake ce maye abin da yake ya bar da hankali amma mutum na jin nishadi wato amal mursid wanda yake na bata jiki ba ko muhaddir a sunan shi wa huwa magani ba bala akala dunal hawas abin da yake ya bar da hankali abin nan babu babu farin ciki wato kamar irin afiyun ko kuma irin su taba kun wanda ko a to irin waɗannan suna da tsarki sai dai in ya zan suna sa maye kun gane ko sannan idan su da cutar da mutum nan da nan su kashe shi haram in ba su cutarwa nan da nan su zama karuhi wal mani sannan mani shi ma najasa ne ko daga mutum wa huwa min ar-rajul ma'un abyad shi mani ga namiji wani ruwa ne fari abyad fari fakhin mai kauri sahin bi musallasa wato da ca ba da ta ba ta hinun ake ja sahin ai gali da mai kauri ya tadaffaku fi khurujihi yana da tunkuda juna ga fitar shi wa ra'ayatu ka ra'ayati tal'i bil aini wal hayi wato warin sa kamar warin hmm. game da mai eh eh eh eh wato wanda ka bani bani ka ka wani abu hmm.

ka gane da <laughs> madalla a shi abin da yake nufi mana eh. ana ce mutum in kwanan shi ya kare ba eh. za a kara ko kwana guda ba eh. amma an ce a cikin karatu ana karatu za a ce in mai yin abu kaza eh tsawon rai babin da mana ce kamar abin nan wato tsawon rai kamar in mutum ya sadar da zumunta ce zai tsawon rai wasu malamai na fassara shi da ran nan naka za a sami albarka kai ta ibada kwarai har ya tsawo ko kuma abu ne wanda yake a za a mayar ga ganin Allah mu ba mu san shi ba ka gane yana cikin shabe wanda yake mutum bai san fassara shi ba to eh. Eh. wani ya tambaye ne yake mutum da bai mafarki ba kuma da yake farke bai yi wasanni da mace ba ko bai yi tuba ba wanda zai samu ni fita amma da yake fita sai ga mani ya ba mani bane wadi ne yana nan tafi za mu yi magana shi ma najasa ne

in cikin masallaci ne abin da mutum ya cinka ya sahu yana iya bi ya cika eh. Eh? wata ya tafi ya tafi dan ya samu wata abin nan wani wani wata kafa ya rihe ko ba abi gaba gaban limami amma mabiyi wato limami shine sitarashi. aure ya in ba abin nan ba na wucewa babu laifi babu laifi ana dibin lalura wannan malam da ake mutum ya yi jiran nan kamar shekara shekara guda inda ya zan babu wata lalura kuma in ba shi ya tsaya ga inda ya kamata ya tsaya ba laifi na ga wanda ya abin in shi mai sallah ya bi ya tsaya kabbata sallah inda bai kamata ba to in an bi gaba gare shi shi adda laifi shi ko mai wucewa in yana da um, makarkata ya bi gaba ga mai sallah shi adda laifi to an karba sallah na cikin masallaci hmm, abin nan don yana cikin masallaci an kace an yi an yi rukusa eh an zane yanzu giya na gaba eh. sai kuma mutum ya samu kamar kanshi a cikin wajen sahara inda babu ruwa so in ya sha giya sai ta ƙara masa kishirwa ba rage masa kishirwa za ta yi ba eh. Eh. Eh? Hmm. in akwai lokaci da yana yi wa shi wanke tun lokaci bai kare ba to sai shi ta shi wanke amma in yana tsoron kamin ya wanke ya taho ya kabbarta sallah ya abin nan lokaci zai wuce kuma bai da wasu da zai musanya to sai ya yi sallah da su haka nan yana zuwa ku yi haƙuri eh. wanda ya sha giya da umarnin likita ya yi sallah da to in yana zan kamar wanda ya haɗi kaya ta tsaya masa ga wuya ba a wanda yake so ya bar giya ne sai likita ce kai ya bari duka da kasha biyu biyu kullum to hankali har ban sani ba ko ko zai zan uzuri gare shi a sai a samu likitocin musulmi su ba mu recommendation ga wannan <laughs> eh kamar mine ne eh da mun maskuwa eh an ce ne eh to wannan eh. eh. shi ne da ba da yanka shi ba ya fito ba hausawa masu cin hanta wuya najasa suke ci hmm, najasa suke ci eh. eh duk abin da najasa haram ne hmm. Tasa tasa anta. Hmm? Anta da me yake anta? An ci tuli da an da jini. To abin nan wadda an ka ɗebe an ka tara. Jini wanda ka tara eh. an ka soya.

wato warin mani wato kamar warin dabino yake wato abin nan gundar dabino wanda yake kuren shi ana ce a talhu ana cewa talhu alatani ba talhu ba ba talhu ba talh wa qaribun min ra'ayat alajin kuma yana kusa ga warin gari shi abin nan mani in ya bushe wai da ya bisa ra'ayat bayl in ya bushe sai ya koma kamar warin kwai wa min almar'ati ma'un asfar raqiqun maniyin mace ba kamar na maniyin namiji yake ba sai launin sa ya shine asfar jajaja raqiqun bai da kauri na namiji kauri gare shi amma na bai da kauri kun gane walwadi sannan wadi shi ma najasa ne bidalin muhammala wadi wa fil ya'i wa ana cewa wadi ana cewa wadi wato shine irin wani ruwa da ke fitowa ga wasu mutane ba boli ne ba ba maniyi ba shi wannan kamar bauli yake ah, ana cawadi ana cawadi shine at-tashdid wa at-takhfif wa huwa ma'u abyad ruwa ne fari khatir mai kauri da khariju galiba a kibal bauli yana fita galibi wa aishan bauli wanda wani ya tambaye shi ko wal madi shi ma madi najasa ne da kasar zali madi al-mujama ma'un abyad shi madi ruwa ne fari raqiqun sirri ya kharaju inda lazzati bil aji wannan kamar abin nan kamar mai yake wajen jima'i kun ga in babu mazi mutum bai iya jima'i ga yana hitowa ga namiji yana hitowa ga mace kun gane ko yana fita abin nan lokacin jin daɗi bil aji saboda rashin zakari ai kiyamu zakari inda mula'abatu gum wasu auta kai ko tunani bi fatahi tayi ai at-tazkar tunani eh a wanke shi ɗaya amma in mutum wadi ya hito masa sai ya wanke zakarinsa duka amma wadi wato iyakar inda ya taba ɗaya ake wankewa kamar bauli yake eh sai an wanke sai an wanke duk abin da aka ce ka wanke ga jikinka in ya taba sutura ka sai ka wanke sai kuma abin nan akwai malaman da ke cewa mali ba najasa ba ne domin da gare shi ake halitta mutum wata maliki yana dogara da hadisin da an kace duk abin da ke fita ga mashita biyu na ƙasa na jasa ne saboda haka yana ganin mani yana fita nan amma wasu malamai suna ganin tun da na ake halitta mutane to tsarki gare su kuma wato aisha an rawaito daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ta kan karkare kuhon mani ga tuhansa ta yafa ruwa ta shi sallah da shi to amma kuma Ah, ya gabata cewa abin da ya fito ga annabawa ba ya da najasa saboda haka a ah, Malik malik yake kiyasi da shi ba mun gane to an kalla su wani tabbata cewa ni ba najasa bane wato ba wanka ba ba su da wanka a wanka eh, yana yiwa ya fito gare ka ba jisa ba amma an azama wanka wannan ba hukunci bane in ka kaza ta kai kaza amma da ba ai kan kan ne eh ita ko ai sarki amma ta ce ta wajabta ma wanka ba gane eh, annabawa suna wanka in sun eh, da ko ba su amma duk da haka ba ba da najasa wannan ba sai ya fito ba zai gini da eh. in a in ya in najasa ne in ya fito ya taba tuwan mutum abin sai an wanke amma to ga wanda bai dauke shi babu ko ne Eh. gurbin ya taba da kori gan gaba daya za a wanke eh? gurbin da najasan ya taba ne za a wanke gurbin najasa in tun da ta taba kawai za a wanke to mu ci gaba ah, wala madun najis wa dukhanuhu najis wato tokan najasa da hayakin najasa najasa ne wato amma wannan ya ce cikin shari'a ya ce mai rauni ne abinda amma sab tahara tahara to ma tsarkin su kun wanda ko da in an ce tokan najasa najasa ne ko hayakin najasa najasa ne da mutum ya samu kashi ya dafa abinci da shi yana tashi yana shiga ga abinci sai ya ba a cin abincin nan amma ya ce abin nan hayaki na da tsarki domin ya kone ya sake daga halinsa shikenan ba kone to a karma kallon akwai mm. wani abu ya eh. game da wajen su mazi da mahi mm. takan kasance wani lokaci su taba tufafi to irin tufafin mu na yanzu ko an wanki gashi an sa sabulu da an wanke shi sai ya ya amma bayan ya bushe sai a dinga ganin alama alama shi shi wannan ya yi to wato bayan kuma kenan a yawon malam ne yana da malam bayan kuma da za a da madi yana fita lokacin shawa wadi ko ba ba wurin abin da kuma zuwa suna faɗawa ba mu sallah akan wani gefe a kan da wani mutum yayi babu ne zan ba ko a ni a bambancin da ta sai yaron da bai taɓa cin abinci ba kana da ruwa amma da ya taɓa cin abinci ko wanke kamar da wanke amma mace ba ba ko uwar shi ne sai dai an ce ta yi kokari in ya tana da goyonsa ta yi kokarin wutar da abin da an gafarta mata da bata gani ba sai ta sai nafkin da wasu ne ma bai a wadda ta sa nafkin tana sallah yayi ba wani ciki to ta tsaya ba ta sallah domin da dauki na jaba ko da ta ba ta ba ta da shi ba Hmm? A'a, jaririn da bai taba shan nono ba shi ne an kace nama isa an wanke to yana da dan kwada uku. A ina ne? Za ka Eh, ku eh, eh, faɗa musu wadda duk adda jariri wato ta sa masa nafkin. ta ɗauke shi yana da eh, abin nan ya yi bole cikin masjidin nan ta yi sallah ko bai taɓa jikinta ba da ta ce domin ta yi sallah ɗauke da najasa kun gane akan eh. da za ka da zakiran in mutum ya tuna sakan najasa kadiran ala izalaka kuma yana iya gusar da ita bin ma'ida ruwa al-mutlaq ruwa sakakke ruwa sosai walau a zana hadi gairi watan na lam tasihha da ya gusar da najasa amma ba da ruwa sakakke ba yayi sallah sallah shi ta ba kun gane wato ruwa wanda za a ce ruwa ba ruwan kura ba ba ruwan abin nan sun san da ruwa ce mun gane ko to ina ne wai da aka kada alal musalli wa huwa fi salati najasatun bakala salati idan mutum na cikin sallah sai najasa ta fada a kansa ko abu ne ya masa kashi ko kuma yaro yi kashi haka sai sallar shi ta baci kun gane وكذا إذا ذكره في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو na jasa. haka nan wata idan mutum na cikin sallah sai ya tuna akwai jasa ga tufan shi ko ga jikinsa ko ga inda yake sallah kuma sallah ta ɓaci eh, in limami ne sai ya fito shi ɗaya sallah shi ta ɓace sa na iji kamar yadda yana nan na ina neman bayani eh. game da wajen da annabi na sallah da aka sami shi ma ya fara a bayan to wato wannan yana yiwuwa a lokacin ba saukar da wannan hukunci ba domin a makka ne ka gane kuma abin yana yi kuma na fila ce ba farin da ba kuma da an kasa masa bai mota ba har da ya ta tattun kuɗe ta ya ci gaba da sallah bai ci gaba da sallah ba wallahi alam ba wani hadisi wanda ya bayyana ga abin da an kai game da na tun ba ne ba komai tun da ba ba cin Eh wato abin da in ka wanke kuma ka mai tsarki ya kawar ka shi abin ɗaure shi Wai da ka bari da saura karan wai da ka wai ka makarin najasa idan wuri ya zama mai najasa waje alaihi waje ala alaihi satiran tsahiran kafifan أي دون ثلثة أي أي تفصيلا جازت الصلاة عليه مطلقا wato idan wuri na da najasa galibi ga mai rashin lafiya ya yawa ga wuri bai da kyawo sai ya kawo tuha mai kauri ya sa ko bargo ko wani ko buzi ya aza a kansa in ya yi sallah ba komai sallah shi ta yi kyawo mutlakan wato da kowa ne musake a nilin marid wasayi ga mai rashin lafiya ko wanda mai lafiya alama rajahu ibn yunus domin wato matukar najasa tana ƙasa ba komi haka nan kuma idan mutum ya ɗaura rawanin kamara misali tana da nisa gare can gehe akwai najasa amma ba ya motsi da motsinsa to bai ba ta masalla amma in tana motsawa ya ba sallah ya ga ba ya motsi amma yana motsi da motsi da ya ba sallah ne eh, ya ya na ya to in dai jirin ya hana shi tsayi ba sai shi dole ba ka gane kun mai ne ta daga ne babban da yaro da na da da da abin da kuma tsara ta ba da kamar da ba ba in ka da wani abin da ga jikin yake yana can daban bai motsawa da motsin ka bai ba ta sannan sai da yake in ka motsa zai motsa shi ya ba ta sallah eh. kasaru to wato kamar wanda ya kama shi kan zai je alal misali akwai shawo amma ta ta yana iya kan hanya ka ya kai kan to dan da sallar a da shi kenan sai ya cika sallah to a bai sallah ba ما لا كان؟ أتو يا هي سينا أبن مهاجري سي يا يا راما إن صلى تكوت ماذا كلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أي مدنا قابل عند أن أن نجحها. من ذلك أن هذا كده سوء in mutum na ɗauke da su ya yi sallah babu sallah shi to amma daga cikin najasoshi akwai wanda yake ah, yana da wuya mutum ya rabu da shi saboda a wasu waɗanda aka gafarta